أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مشباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da roƙon Allah maɗaukakin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa a wa'azi na ƙasa a yau asabar a wannan gari na kamba hidikwatar ƙaramar hukumar dandi cikin yankin masarautar argungu cikin jihar kebbi ƙasar najeriya yau allah ya kaddari wa'azi na ƙasa ya zagayo a wannan gari muna hudu ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da biyar wanda ya daidai da bakwai ga watan shadu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu muna dubu biyu da sha uku babu shakka yau allah ya kawo wannan ƙungiya ta jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna ta aje kayanta a cikin garin Kamba wannan kungiya da nake ambatawa mai albarka asasawar a sheikh ismaila idris bin zakariya muna roƙon allah madawacin sarki shiwa malam rahama ya ji kansa ya sa jannatul firdausu ce makoma ga malam muna roƙon allah ya ji kan malaminsa a sheikh abakar mahmudu gumi muna roƙon Allah ya yi rahama ga malaman jihadi na wannan ƙasa mujaddadin addini shehu usman bin fuduhi da ƙanansa shehu abdullahi bin fuduhi da ɗansu malam muhammadu bello sauran abokanen aiki ire-iren su shehu abdullahi na gimbana babu shakka wannan ƙungiya ta bi son magabata da kira zuwa ga alkhairi da hana sharri yau wannan ƙungiya tuta tana kaɗawa a hannun khalifar alkhairi a sheikh muhammadu sani a jingir shugaban majalisar malamai ta wannan ƙungiya ta ƙasa da ƙasa babu shakka malam ya jagoranti ya jagoranto miliyoyin jama'a zuwa garin kamba domin kawo saƙon alkhairi malam da kai da mataimakinka a sheikh muhammadu yusuf sambo daga cikin da sauran shugabanni irin shugaba abdurrahman marafa da kuma mataimaki malam nasir abdulmuhi da daraktan agaji na ƙasa da mataimakinsa ina roƙon allah malam allah shi muku jagora ya ba ku ikon i da wannan saƙo kuma ya sa aljanna ce makoma addu'ar da niwa waɗancan bayan allah na gari yana roƙon Allah ya ji ƙan mahaifanmu ya haɗa mu da su gidan jannatin firdaus babu shakka malamu ne muku lale marhabin da zakuwa jihar kebbi kuma nan garin kamba mai makwabtaka da ƙasar nijar da benin da togo da Ghana da Burkina da Mali waɗannan mutane mahi yawansu wasu sun halarto domin su yi musharaka da mu cikin wannan aiki na alkhairi muna roƙon Allah ya biya sauran malamai waɗanda sun ka dawo ma malam baya irin malaman shugabannin malamai na jihohi kama daga shugaban majalisar malamai na talatu malam dr hassan abubakar dikku da shugaban malamai na bauchi malam salihu suleiman ningi da shugaban malamai na gombe malam hamza adam da shugaban malamai na nasarawa malam Shu'aibu da shugaban malamai na abuja malam ibrahim waɗannan bayan allah sun yi tattaki sun dawo ma malam da sauran shugabannin malamai na taraba na barno na yobe na jigawa na kaduna na kano na katsina na zamfara na sokoto na naija da sauran wurare dai waɗanda ban ambata ba da na Legas Malam ɗalha wanda cikin jiya yana nan. Wannan jirgi ya kwaso kaya ya iso kuma sun jire garin Kamba sun zo da talla wannan tallar ruwa na ma'un ya ƙulu safa'uhu halman ya ji ruwa ne waɗanda tsalkinsu na cewa ko akwai mai sha wa ƙulja alhaƙu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا wannan aya ta sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da an ka samu fatahu makka Allah ya ce ma annabi kuma ka ce gaskiya ta zo tsanna ta gusa dama tsanna mai ɗagawa ta ta ba da wuri mai kakkarewa ta iska ya sheƙi ta saboda haka duk lokacin da an ka ce ga tauraru sun bayyana to duhu ko ya koru don haka malam ya kwaso tawaga duk inda ta bi tana share abin da annan malam muna roƙon Allah shi jagora ya sa abubuwan da za a faɗa su amfane mu Al'ummar najeriya ba jihar kebe ɗaya ba a yau suna da bukata da magana akan haɗin kai akan gaskiya al'umman najeriya a yau suna da bukata da gaskiya al'umman najeriya yau suna da bukata da amana al'umman najeriya yau sun nisanci nice kacce saboda haka musulmi suna son su zan in ɗai tsintsiya maɗarmin ɗaya kuma haɗin kai na wannan ƙungiya duk wani ɗan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu suna ya yarda da haɗa kai akan gaskiya kuma maluma sun haɗu a garin dutse an yi wa'azi an taru an yi addu'a ga haɗin kan da Allah ya ƙaddara kuma an yi addu'a ta tsinuwa ga duk wanda ya kwance haɗin kai wanda an kai to anan ni na san wamin na rijalun lam ya zalu bi sassina kuma sadaqu ma ahadullah fil masa من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا cikin muminai akwai maza minal mu'minina rijalun daga cikin mu'minai akwai wasu maza nagari tsayayyu waɗanda ba a iya juya kuma sun gaggasta ma Allah abinda sun kai mai alƙawali cikin waɗannan bayan Allah wa minhum man qala nahbuhu akwai wanda bukata kai tabiya Allah ya karɓi rayuwa kai yana akan addini yana akan musulunci su akwai wanda bukata ta tabiya yana nan tsaye akan alkawalin da aka yi na cewa tsakani da Allah tsakani da Allah tsakani da Allah tsakani da Allah a da gaskiya bukata ta ta ya ga kan al'umma ya haɗu al'umman nan da ta haɗu ba wanda aka ce ta kuɗi ka ba da haɗin kai kowa ya zo daga gidansu ba a sa igiya an ka jawo shi ba kowa ya zaɓi ya bi Allah ya zaɓi ya bi gaskiya ya mutu ya samu aljanna wa minhum man yantazir cikin su akwai mai saurayi kuma ba su canza ba canzawa wa ma baddalu tabdila ya jama'a musulmi ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato tsintsiyata ki guda shugaban majalisar malamai na ƙasa a Sheikh Muhammad Sani a yajin gir shine shugaban wannan tahiya domin a addini ilimi ne shugaban tahiya mataimakin shugaban majalisar malamai a shek Muhammadu zuwa san bari gacikun yana nan tare da wannan tahiya ɗaram ɗaram ɗaram ɗaram ɗaram. To ya kai mai hankali ya kai mai lura ya kai mai son gaskiya ya kai mai son haɗin kan al'ummar musulmi wa babu. Babu wanda babu sai wanda babu wanda ba kowa ba. Don haka in Allah ya so ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta bi da garin Kamba ga Sheikh Mahmud Sani ya jingirnan ga Sheikh Yusuf Sambari ga cikin nan waɗanga bayan Allah sun kwaso tawaga masu wa'azi na tusawa akan ayin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo jirgi ya tashi wanda ya tsaya na ƙaƙiyoniya a sai da kai wanda ya bauɗe sai Allah ya kawo ka wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi ustaz abdurrahman isa jega ya gabatar mana da maraba da baƙi da wa'azi muna fata allah ya saka masa da alkhairi